من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى مكبان السلام عليكم ورحمة الله بركة من السابعة ومن المسلم لربا ومن takwas yau takwas ne ga wata ku takwas ga watan rabi'u tsani wata na hudu a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyar bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine mashi na ashirin da shida ga watan biyar shekara ta dubu biyu da hudu miladiya darasin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen suratul najmi yau kuma za mu tashi farkon suratul qamari suratul qamar sura ce wadda take mai shiya hiya 55 aya tana kunshe da ayoyi 55 wa mawdu'uha ar-ra'is dhikru ayati ar-rusuli wa mu'jizatihim al-kubra daya daga cikin manyan abinda sura take magana akai ambatan ayoyi na manzanni da an ce aya ana nufin mu'jizatihim wa kubra da kuma manyan manyan da manzanni suka zo da su wato za ta bada bayanin haka a takaice kamar yadda hakan ya mai a cikin wannan surori muna fatan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dakar da mu wajen fahimtar daidai da kuma aikata daidai sannan da yawa daga cikin malaman tafsiri sun yadda gaba ɗaya cewa makiya ce waɗansu daga cikin su suna ganin cewa makiya ce in banda ayoyi guda uku waɗanda ake ganin yan madina ne an gane ko waɗanda bayani zai zo a kansu da kuma dalilin da yasa ake kafa hujjar cewa ɗan madina sun ne idan mun zo kansu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يكون من شيء مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر bayan bismillah ubangiji subhanahu wa ta'ala ce ita sharabatu sa'at al-qiyama ta kusanta ay qarubatul qiyamah lokacin tashin siyama ya mato ya zo daf da faruwarsa wan shaqqal domin wata kuma ya tsabi gida biyu ai in falaka filqatayn ko falqatayn ala abi kubai wata ya rabi gida biyu a kan dutsen nan shahararre da ake kila jabal abi kubai da ke cikin makka wa wa akwai kalmar kalmar da bata bayyana ba a cikin littafin bayan ya ce in falaka falkatai ala abi ubay sai yake wa qu'ai qu'ani haka ku wa qu'ai qu'ani wato dutsen wato wata ya biyu sa ya kan dutsen kuma ya fada kan dutsen da ake kira qu'ai qu'ani ayatan lahu sallallahu alaihi wa sallam hakan ya faru din ya zanto mu'jiza ce cikin mu'jizozin manzon Allah ta da mutum tabbata gare shi wato wata ya dace biyu ko ya rubi gida biyu dan shi wala yuntafatu ila ma naqalahu al-ahad min al-hudud wato ba za a waiwaya ba zuwa ga abin da waɗansu ɗaiɗaikun malamai suka ruwaito duk da adalai ne wanda suke ba da wani labari da ba hakan ba fa innal qamara in shaqqa bi makkah wato wata dai ya tsage ne a makka ya rufe gida biyu wa huwa zahiru tanzil shine zahirin abin da ayat alqur'ani ta nuna wa la yalzamu an yastawi an-nas bihi li'annahu ayat layliya ba yaba ne ya zanto mutane sun yi tarayya wajen ganin haka tunda aya ce da ta faru cikin dare kila lokacin da abin ya faru wani yana bacci da haka ba lalle bane ya zanto kowa ya gani kowa ya gani وأنها كانت باستدعاء النبي صلى الله عليه وسلم من الله تعالى عند التحدي كما وأن الآية تساجي وروتا جدا دي تافا لدي لوكت عندما ذا الله يبقى تحكى لدى الله عند التحدي عند مثلا نسيت مش قالوا بل سوى إن كي منزوني جسيا تو مقاوتا يا رب جدا دي وقد سئلوا فقال اشهدوا ورواه رواه الشيخان يسير an tambaye su game da hakan cewa shin kuna son a saukar da wata in gida biyu ku gani ko ya tsage gida biyu ku gani suka ce eh to sai wata ya tsage gida biyu manzo Allah ku yi ku sa ido ku gani da shi ya faru kan da kuma wannan bayani da bani ya tafi sai akwai hadisi da suke nuna haka cikin muslim da kuma wani cikin bukari za mu karanta wani sashi na za mu tare sa da hadisi guda uku a wannan bangare hadisin farko cikin sahihin muslim wanda aka ko daga Jabir bin Abdullah Allah ya kare ta gare shi yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza khataba marrat aynawa manzo Allah ya kasance idan yana yawa mutane hudu ba idan su sukan yi da wato su kada daga launin da aka san su da shi shi ne ke da fararen ido amma saboda nuna wa mutane damuwar sakon da yake isar musu sai idan su yi da wa ala sautu kuma sai muryarsa ta kara karfi sai ya ne sama yana ji واشتد غضبه كما فسنت يكن ظننت كأنه منذر جيش فيتاكي غرغديك وسوجوجي لذا سفياكي يقول صبحكم ومساكم kamar yana so ya ce ga mutane ga abokin adawa nan ya yi safiyar zuwa ko ga abokin adawa nan ya zo muku da mareke ba ka tsammanin sa wa kuma cikin abinda da manzo Allah ke faɗa wani lokacin a hudu ba yakan ce bu'istu ana wasa'atu ka hataini an aiko ni tsakani na da tashin kiyama ka hataini sai nuna ya sunan guda biyu wa yaqrunu baina sababati aiki usbu'aini sababati rusqa sai ya hada waɗannan yatsun guda biyu a sababa manuniya wal wusta da kuma dan yatsun tsakiya abin da yake nufi yadda babu wani ɗan yatsa a tsakanin wannan guda biyu to haka babu wani annabi da zai zo tsakanin na da tashin kiyama ba za a turo wani sabon annabi da sabon littafi ba sakon da manzo da shi ne na sai kuma ne karshen annabin da za a ya ta ba wani yatsa a tsakanin ya sunan da shi sannan yadda ya sunan suke kusanci da juna to haka zuwa na da faruwar kiyama ke kusanci da juna wato wannan hadisi ana amfani da shi wajen fassara tarabatu sa'atu wa shakal qamar hadisi na biyu daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare da gare shi yace in shaqqa al-qamaru ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam furqatayn wata ya tsage ya rabu gida biyu a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam firqatun fawqa al-jabali wa firqatun dunahu wato ɗaya tsagen ya fada akan dutse ɗayan kuma ya fada a bayan dutse wato shine dunan ma'ana a gefen dutsen ba a kai su ba wannan hadisi yana cikin sahihul bukhari kaga wannan shi ke nuna mana cewa ɗaya tsagen ya fada kan dutse ɗaya tsagen ba ya fada ne a kasa ba kan dutse ba sabanin abin da malam ya fada a cikin tafsirin game da kuma wasu malaman tafsirin suka fada cewa a ɗaya akan jabalu abin kubai ɗaya kuma a kan jabalu wa aiki an saboda haka فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في من ذا الله في إشهدوا فكذا يدوك بني أبين لكم أن ماذا تيافر dutse ya rabu gida biyu daya rage a kan dutse wato a wata ya rabu gida biyu daya a kan dutse daya kuma ga suna kasa wannan hadisi yana cikin sayyid bukhari hadisi na uku na karshe daga Allah ta a an nuriyahum ayatan fa min siqat al-qamar mutanen makka sun nemi manzo Allah ya kawo musu wata mu'jiza sai manzo Allah ce mu'jiza kuke so kuke ce eh sai nuna musu wata ya tsage gidaje. wanda hakan bai saba faruwa don abin da yake kira mu'jiza wani abu ya faru wanda bai saba faruwa ba wanda ya saba al'ada a ga ya faru wannan shine mu'jiza to anan gurin fadin Allah ta'ala idza karabatu sa'a kiyama ta maso wancan kalkamar wata ya sake gidaje biyu waɗansu malamai suka ce a cikin wannan lafazi akwai abin da ya kira da kadir ta'khir wato abin nufi in shakkal kamar waqta rabat sa'a wata ya tsage to tunda ko ya tsage ko shakka babu kiyama wato sai to tsagewar watan ɗaya ne daga cikin dalilai na kusantowar kiyama a bisa ga wannan ra'ayi na malaman da suka fassara aya ma'ana tsagewar wata shine abin da zai faru sannan kiyama kuma ta zo dab ma'ana tsagewar ɗaya ce daga cikin alamomi da ke ƙara nuna matsowar tashin kiyama ala kulli halin al'aqatu bil waw la yatafil tartib idan ya adafi da wawun aka ce in ta rabatu sa'a sai kuma ta ce wa in shaqqa al-qamar wawun din nan ba ta nuna cewa lalle qurbu sa'a ne faru sannan kuma in shakka kamar sannan ba ta nuna lalle in shakka kamar ya faru sannan kuma ita daraba ta sa'a alwawu ta dullu ala mutlaq aljan abinda kai wawun take nuna wa faruwar waɗannan al'amura guda biyu kowanne ya to amma ko shakka ba mu ai ko manzo sallallahu alaihi wasallam a ɗaya daga cikin al'ummin tashin kiyama kamar da wannan hadisi da muka karanta ne farko wato hadisin Jabir bin abdullahi da Muslim ne rawaito yake nuna wa sannan kuma tsagewar wata ɗaya daga cikin alamomin tashin kiyama sannan kuma mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin alamomin tashin kiyama aka buɗe farasa da buɗe ruwan dukkan alamomin tashin kiyama ne kamar yadda kuma suka yi ta biyu bayan إذ تربت yi وانشق القمر وإن يروا آية نور وإن يروا سورة مكة إذا yi آية وإن inda za su ga wata آية wadda take mu'jiza ga manzon sallallahu alaihi wasallam a madadin su imani da shi yu'ridu sai su kawar da kai wa yaqulu su dinka cewa fishrun mutane a wannan tsafi ne mai ci gaba da faruwa ma'ana ya yi jiya da shekaran jiya Ga shi ya yi yau karfe tsammanin haka abin zai tsaya gobe da jima kila ne sai kawo wani Shi ne ma'ana fishirin mutane sihiri ne mai ci gaba da faruwa ke ma'ana za su mai ci gaba da faruwa ke don ma aka ce marra ista marra bi ma'ana haba ko a ce marra يمر كنا قواتي استمر يستمر بمعنى ذهب المستمر سيرا تو الذاهب waɗansu kuma suka ɗauki lafazin mustamir daga almirra ne da Allah ce zu mirratin fastawa wanda almirratu shine alquwa karfin abu sihrun mustamir wannan sihiri ne mai karfi dan in ba kwakwaran sihiri ba wani mai tsafi ne ya ce tsaga wata gida biyu ɗaya ya fada nan ɗaya ya fada can lalle sihirin wannan babba ne ba kan tare ba shine ma'anar mustamir kenan a bisa ga wannan lokacin ai qawiyyun min al-mirrati al-quwa aw da'in ko kuma da wannan mana wa kazzabu wa tabu hawa wa kazzabu sun kare da annabi sallallahu alaihi wasallam wa tabu hawa'ahum suka bi soyayya soyayya zukatan su wa kullu amrin mustaq Allah ma ku ce kullu amrin ko da irin al'amarin mustaqirrun tabbatacce ne da waɗanda suka aikata shi idan mutane suka aikata alkhairi sakamakon alkhairi zai zama tabbatacce a gare su idan mutane suka aikata sharri sakamakon sharri zai zama tabbatacce a gare su shi ne ma'anan kullu amrin mustaqir ay kullu amrin min al-khair wal shar dukkan al'amari alkhairi ko shi ke yanka mustaqirrun bi ahlihi fil jannati aw nar zai tabbata ma abokan sa yana alkhairi ne a cikin aljanna dan kuma kishi yasa ne a cikin wuta ma'ana inda bin sun kare ta sakamakon kai kawo yana nan tare da su yana nan yana jiran su gobe kiyama sai Allah ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر وتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نصر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جواب منتشر ولقد جاءهم حقيقة يا مسلم wato su mutanen makka min al'amba'i wani sashi na labarai al'amba dan na annaba annaba labari dukkan labarin da yake da babban al'amari shi da ake kira annaba idan labarin da magarin labarin ya kuma sai a ce masa khabar kenan wani kad ja'ahum min al hakika wani sashi na labarai ya zo musu ai akbaru ihlakil umami al-mukazzibati rusulahum labarin al'ummomin da suka kare ta manzannin sai ya zo musu ma fihi mazdar irin da abin da a cikin sa akwai tsawa akwai jan hankali shine izdijar ai muzdajar lahum cikin abin da yake gargadi ne a gare su ko jan hankali gare su malai ce mazdadar din nan ismu mazdar wato suna ne na mazdari mazdadar bi ma'ana al ne au ismu makan ko kuma yanzu zanto ma fihi wato shi mazdadar suna ne na wuri cikin labarai da suka zo musu an ba su labarin waɗansu wurare da gargadi ya sauka ma'ana azaba ta sauka domin idan an saukar da azaba a wuri ɗaya daga cikin manufar saukar da ita lakar da mutanen wurin sannan kuma abu na biyu ya zama aya ga wanda za su biyo baya fadanna na kana lima bai na bai ba wa ma kalfa wa ma hada ta muttaqi wa da aula Allah ta wal yawm yajika bi badalika li takuna liman khalfa ka aya inna kathira min an-nas an ayatuna la ghafilun ma na azaba dan halaka da wanda zai lafi sannan kuma zan zo da wanda zai biyo baya idan aka ta abu da ya faru a wurin da sai mutum ya ga wajen yanzu Allah ya ce wankur aka adam idza anzara bil ahqaf al ahqaf sanannen wuri ne a cikin kasar yaman sai mutum ya sake je wajen geographically ya san inda yaman take ya san ina ne yake madrabo inda can ne al ahqaf take sai je ko kufai na mutanen adawa da aka halakar wato mutanen annabi hudu alaihi salam sannan alqur'ani ya ba da labarin halakar da wato mutanen annabi hudu alaihi salam ga garin su kuma akan hanya daga Makka zuwa kasar Sham mutane suna bi da amurka inna min nabi yi min amur wajen da har zuwa karshen abin da ya bada labarin cikin zuciya zai zama su yi bi labarin sai zai ga wuta an gane ko wa inna annabi sabilil muke ai alƙaryar tana kan titi ne kakke idan ka tashi daga Madina zaka je Sham tana nan in ka bi zaka je har wurin to kaga wato hikimar tabbatar da wurin zai yi zanto wa'azi ga wanda za su duba da haka idan ce murzagar ko zanto ana nufin a gargadi ko ko zanto ana nufin makarin irtijar wurin da aka yi gargadi aka yi gargadi ga ga wanda zai biyo baya dan an halakar da wanda yake gabaci dan kai na baya wato ka dauki gargadi kai ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر ما ليس والداد بدل من تاء الاستيعاء وهو مزدجر أهلا زنجم مستجر daga al-istijar wato ta'un ce ta al-istial wa dajartuhu wa dajartuhu ala rabda kan ce in dajartuhu akan ce kuma dajartuhu ma'anar sa ne nahaituhu bi gilza na ana ina mai kausa hari ka ce daina kaza lalle lalle ka daina in izdijari a cikin a ciki. wa ma mawsulatun aw mawsufa ma din da cikin ma fi mulkaza ko da muke ma ce mawsula bi ma'ana allazi ko ko ma ce mawsufa wanda take siffanta abin da ya gabace duk da ma'anar tana komawa ta zama hakika cikin labaran da aka biyo mutanen makka akwai labarin wurare da aka gargaɗi da aka gargaɗi wanda zai zo baya ko kuma akwai a cikin labarin da aka masa akwai gargadi a ciki cewa ga shi wani yayi kaza an masa kaza ko dan sun mutane sun yi kaza an yi masa kaza shine wala kan ga amin al-anba'i ma fi wuzur hikmatun baliga مبتدا mubtada'in واتو wato hikmatun kamar هذه hadhihi hikmatun wannan wata hikima ce baligatun mai isarwa menene hikima mai isarwa ko dai mutum labarin cewa kiyama ta mazo a faɗa maka wannan akwai hikima a ciki saboda ka duniya ta rude ka aka da kai kiyama ko kuma a labarin waɗanda suka wuce baya a tarihi da abinda suka yi da halakar da su kai alamar ta maka wannan akwai hikima domin karka bi sahu da nasu kan ka yi mummunan aiki makamancin nasu don su ma da suka yi basu kwata da daji basu su ballanta na kin za ka zo baya ne ma'ana hikmatun baya shi alqur'ani hikima ce wanda suke mai gamsarwa ay tammatun balagat gayata ala khalalati hikima ce wanda take makwara wajen wajen hikima din wajen kasantuwar ta hikima la khalalati ha ba ta cikin ta ba ma ta mutu amma kuma gargadi baya da amfani da mutane amma da yawa daga cikin mutane da gari baya musu amfani a fada a sake fada a fada a sake fada amma ba ba su komai ai ba ma kan fa unnuzur annuzur anan jami'i ne na nazir gargadi ke amma nan ma lafi nazir bi ma'ana munzir shi lafazin nazir na ba da ma'anan mai gargadi ai mun munzira wato al'amurra masu gargadi ba sa yin amfani ga da yawa daga cikin mutane kamar da Allah ya ce wa ma tubul ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun ayoyi da mu'jiza da za a yi lissafawa na annabawa da kuma gargadi na mutane za su yi kaza an saukar da azaba yi kaza a kansu yawanci baya wadatar da mutanen da ba su da imani mai imani ne wanda yake rasa zuciyarsa har ya tsuni wani ne amma wadansu wannan baya da su amfani daidai da wannan kuma tuhumin nubus wa malin nabi matan da ke cikin lin na bai kenan ma ce ta kore zance awul istifhamul inkari ko kuma ta wato ma ce al istifhamiya wato alamar tambaya take dauke da ita wa ma tubun nuzur to mai gargadi kuma zai amfana wani irin amfanarwa gargadi zai yi alamar tambaya ce ta inkari ga waɗanda ba sa gargaduwa idan an yi su an wayin da ko wa hiya al-thani wa qawlun muqaddam fa ayyu bina'i ibn al-mazkur wannan magana ce ta nahawu abinda dai aya take nufi da dai baya amfanar da wadanda Allah madaukakin sarki ke da su da imani ba ta wannan an ka wanda da kiyale wato magana ta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kai wa'azi irin wa'azin da ya kamata mai ji ya ji irin gargadin da ya kamata mai fahimta ya fahimta kuma duk da su ba ba ta wannan an ka wanda da kiyale Wani wannan cikakken zance yau mai yadda wadda ila sai in nufur sabon zance tuna ranar da mai kira zai yi kira wa huwa israfil shine mala'ika israfil da ya bauta cikin ku wa nasibu yau ya na ba'du wato idan watan bai yi tambaya me yasa ma ya zanto da nasaba yace lirabin sa abin da ya haifar masa da nasaba shine ya farduna da za a ambata can gaba يخرجون من الأجداث كأنهم ذراب منتشر يوم يدعو الداعي إلى سوء النصر mutane za su fito daga cikin kabarbara kai ka fari ne su waɗanda suka rabu da juna ko suka tarwaje a ranar da mai kira zai yi kira ila shay'in nukur ya zuwa ga wani abu wanda yake mutane suna musunsa suna inkarin faruwarsa da gwamnan kafi da yawa kafin din nan a nukur wa sukuniha a wata kira'an kuma za ta yi masa sukuni a madadin gwamna ay munkarun tunjirhu an da li shiddatihi wato wani abu da zukata ke kin sa saboda sannin sa huwa hisab wato shine hisabi wa du'a ko ayyatuha al-izam al-baligh kiran da mai kira zai yi israfil shine zai daga murya ce ayyatu al-izam al-baligh ya ku waɗannan gasusuwa da suka rindige cikin ƙasa wal awsan al-mutaqatti'a ya ku waɗannan jijiyoyi da suka rabe a cikin ƙasa wannan jijiya ta ƙasa ta nan wannan ta sarwa ta nan wal lu'umul mutafarriqa ya ku namun jiki irin wanda suka ɗaiɗaice a cikin ƙasa wusu'ur mutamassika ya ku gasun jiki waɗanda suka ɗaiɗai suka rarrabu da juna inna allaha ya'murukunna an tajtami'na li fasl al-qada ubangiji yana umartar ku ku tattaru gaba ɗaya a gangan jikin da kuke da domin ranar rarrabe al'amari ta zo sai ranar tashin kiyama shi ne kiran da mai kira zai yi wato mala'ika israfil kenan يوم يدعو الداعي الى شيء نقص خش عن ابصاره بضم الخاء داعي وقام ضمه وفتح الشين المشدده شين المشدده كما وتعيمة فتحها عوان القراءة خش عن ابصاره وفي قراءة او في قراءة كذبا خاشعا ابصاره اذا مت خش عن ابصاره جمع خاشع خاشع مفرد خش عن ابصاره قال نفسه سنة ما سكت كان domin kaskancin mutum akan gane shi a ido kamar yadda izzar mutum da buwayarsa akan gane shi a ido dukkan wanda yi wani abin jarunta za a ga ido ma a matsayin shi dukkan wanda ya abin kunya wato za a ga kuma a ido ma wato alamun suna bayyana a kan idansa da su waɗanda suke sun kafar cewa ranar tashin kiyama sun karyata manzannin da suka zo musu ku sha al'amsawa gannan su ma makaskanta ne a ranar tasirin kiyama ma'ana da ganin da kawai za a gane cewa wannan mutum baya cikin mutanen da za su rabota a yinin kiyama yi zalilan wato makaskanta ke ya kanjuna min mai azdad za su fito daga cikin kaburbura al-ajdad jam'i na jadas al-jadatu ay al-qabr ka annahum yarabun muntashir kamar fari muntashir wanda suke yaduwa la yadruna ayna yarhabuna min al-khawf wal hayra waɗanda ba su san ina suka nufa ba saboda jin tsoro da kuma firgici wal jumlatu hadha thaniyatu min fa'il yakhrujuna wannan jumla ta yakhrujuna min al-ajdati jumla ce wadda take hal na wato a wato kanan da mun tace kai jumla din nan wato ne na yakhrujuna Allah madaukakin sarki ce da ka ila da يقول الكافرون هذا يوم عسر مهطعين إلى الداء سنة ما تجدعوا ma dina anaqahum kowanne ya zo da kansa gaba ko ya mika wuyansa gaba haka wato shi muhtayin abin da yake nawa kenan yana daukar ma'anin gaggawa amma ko ba wai kawai tafiya cikin sauri ba tafiya cikin hanzari ko mutum ya mika wuyansa haka kamar idan an kiraye mutum cikin wani abin da yake jin tsoro kuma ya san dole sai ya je wajen za ga ya zura da so yake ga ne zai fara gani na farin ciki kamar da kuma idan an kiraye mutum zuwa ga wani abu na farin ciki wanda zuciya tana zalamar ya gaishe zai kuma cikin sauri sannan kuma ya zura idan kamar kan ya fara zuwa kafin gangan jiki shine mutum ne ke ne zan fasara shi da Hausa kun dai fahimci ma'anar ne shine mutum ila iladda wato suna masu gaggawa tare da mika wuya gaba ila da'i zuwa ga wannan da yake yin kira shine mala'ika da zai yi shi ila a su yi yaqulu al-kafirun kafirai suna masu cewa hada yawmun asr wannan yini ne mawahauci mai tsanani ai sa'abun ala kafirin kamar mudassir wato mai tsanani akan kafirai yawmun asirun ala kafirin zai mu yake yini ne mai tsanani ba mai sanki bane akan kafirai Allah ya tsare wato abin da zan faɗa Allah ya siffanta jaradun bincike saboda rikice da yanzu kamar idan suka taru akan wani karan dawa ko karan masara yayin da kaje ka girgiza wannan karan in za su tashi sukan tantancewa kansu gabar za mu yi ko kudu ko arewa sannan sukan bi alƙibla ɗaya ko jami ɗaya sukan su ne wannan ya yana wannan da yana to haka suka da za su tashi ran tashi kiyama a rikici ya kharjuna min al-ajdaad suna fitowa daga cikin kaburbura ka annahum jaradun muntasir yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthus mutane za su kasance kamar fari waɗanda suka farwace haka gaba wato dan kowa zai tashi a cikin firgici yadda na su ta tabbiyar amana mutane za su fito tawaga tawaga don za a nuna musu wato sakamakon ayyukan su a wannan lokacin an tawaga ta din nan kafirai suna masu wannan bayani da kansu suna cewa haza yawmun asr wannan yini ne mawa Allah tsare ma da ba da kalamin fi ayatin sidat al-qamari inda alamatul kubra ala qurbi qiyam as-sa'a bayan bayani dangane da tsagewar wata gida biyu wanda ɗaya daga cikin alamomi kenan bisa ga kusantowar kiyama wata takdibin nasu biha da kuma irin yadda duk da hakan mutanen sai kare ta zuwan kiyama din atba ta'ala amsalan min ayati rusul salihin wa jazaa'a wa jazaa'an min umamihim wato ubangiji subhanahu wa ta'ala abin da zai baya kuma zai faɗa mana waɗansu misalai na irin ayoyi da manzannin da suka shuɗe baya a tarihi suka zo da su da kuma sakamakon da ya dace da kowace al'umma cikin al'ummomin waɗancan manzanni za a fara da manzan farko annabi nuhu alaihi salam sannan a kidaya ko a lissafa waɗansu manzanni a bayan Allah shi كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد غير وبنجد كذبت قبله قوم لوط mutane annabi Nuhu sun karyata qablahum tun kafin su ana nufin tun kafin su ko tun kafin su al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka kafirce a cikin su to ai kafin su a annabi ne sun dare sun kare ta manzan da aka turo musu shi ne kaza ban kawai mutum nan ba kan da bu abdana sun kare ta bawa ne a annabi Nuhu alaihi salam wa qalu suka rika cewa majnun ai mahaukaci ne wa dubir ai an zare ganin ta ko kwakwalwar ta kenan shine dubira ko kuma a wa dubira wato qalu majnun wannan dubira su suka rika cewa shi mahaukaci sannan kuma wa dubir wato an na tunanin su fiye na gudu wannan kuma ita ma jumla ce da zaman kanta kamar Allah na fa mana da abin da suke waɗansu da cikin su sun ce masa mawa wani waɗansu da cikin su sun raina hankalinsa ma'ana domin wanda kai wa tsawa hankalin hankalinsa ne za ta masa tsawa idan ka yadda hankali za ta masa tsawa amma duk mutumin da kalin rinka wa gargadi ko ka daina kaza ko in yi maka kaza ka hankalin hankalinsa domin duk wanda ka girmama hankalinsa ba ta maka maganar duka to amma su suka cewa annabi nuhu la in lam tantahi ya nuhu la takunanna min al marjumin matukar baka daina abin da kake dinnan ba za a jefe ka za a maka kaza shine wasjudu an razanar da shi ko an firgitar da shi ko kuma a raina hankalinsa domin razanarwa dai wanda aka razanar to an raina tunaninsa ne an san an faɗa masa baya ji bari a razanar da shi dan yake wato wa qalu majnun wasjudu fa da'a rabbahu annabi nuhu alaihi salam sai ya kira ubangijinsa kira da neman agaji da sanyo daga wajensa yace anni maghlubun ya ubangiji ni kan an fitar dina ne maghlubun fantas kawo agaji kawo taimako na gaggawa Allah ta fafatahna abwaaba samaa sai muka bude kofofin sama بالتخفيف ba ما ترد الشد بكر أو تقرأ ففتحنا قراءة عبد الله بن عامر sai muka bubbuɗe abuwa sama ya ƙofofin sama bima'in da wani irin ruwa munhamir mai yawan sauka mai yawan malala ay munsabbun sibaban shadida wanda yake malala malala mai yawan da aka ce hamara ya amuru hamran ma'ana idan abu ya mutum ya malalar da abu da yawa ko ya zubar da shi da yawa shine munhamir wa fajjarna al-ardha uyuna sannan kuma sai muka fulgar da ko muka fulgular da kasa wato muka bulbular da uyunan wato wadansu mare mare na ruwa a cikin kasa faltaka ma sai ruwan ya na sama da kuma da yake dokulowa daga kasa ai ma usamai ala wani al'amari kad qudir wanda an riga an kaddara shi fil azali tun fil azal an riga an tsara haka zai faru kuma a lokaci kaza wa huwa alaqa magharakan shine halakar da su ta hanyar dulmiyar da su waɗannan kalmomi duk ga su kaɗan amma sun kunshi labari mai faɗi fa fatahna ba sama wato bude kofofin sama ba a yi maka lissafin adadin kofofin ba bima'in da wani irin ruwa mun munhamir kuma shine malamai suka ce anan shine dalilin da ke da ba ne bane kofofin sama a kawai aka bude ruwan ba san daga ina yake ba ruwa ne na jirgin da aka saba da kofofin sama aka bude kawai saboda ya kan saman wancan sama da wani irin ruwa munhamir kaga hanyar ba wai shi ne suka kwaya mai domin wanda ba a ɗaukar su suna mun hanyar yanzu kamar misali a ce duran guda in kana da ƙarfin da za ka kifi shaka gaba ɗaya yanzu ba zai sauka ne kwaya kwaya ita kawai ku ruwa sa kawai ba zai ba zai ba kawai sai ka sannan wa fajjarna al-arda kasa din gaba ɗaya ta duniya ba wani fadi ba wani shashi ba gaba ɗaya sashin kasar duniya sai muka bulbular da uyunan mai mari na ruwa ba wajen inda rijiya take ba faltaqal ma'u suka ce a cikin yawanci ba a cewa in iltaka sai yana bin guda biyu ne ga wannan ga wannan su ne sai suka haɗu amma an sai a kawo abu ɗaya faltaqal ma'u su ne suka ce duk da cewa a ganin ido alma'u kalma ɗaya ce amma abin da ake nufi alma'a ne Eh, ma'ul ardi wa ma'ul samai ruwan sama da kuma ruwan kasa shine irin kafe suka haɗu da juna ba sai an ce alma'an ba tunda an yi amfani da ka iltaqa wanda kuma ka'idar sun sai an samu ababai guda biyu wanda suka haɗu da juna da haka ba sai idan aka ce alma'an ya rawa maimai kamar akwai gwaranci da haka da an ce alma'u an riga an san cewa ba ruwa ɗaya bane mutum da kalmar iltaqa ta bayar da wannan ma ala amrin kan wani al'amari ka duk wanda an riga an zartar malaman tarihi waɗanda suka rawaito waɗannan sun rawaito maganganu da yawa cewa ruwa ne kawai sama ta buɗe ko kuma ruwa ta kai sauka kwana kwana arba'in sannan kasa kuma suna bambarwa har kwana arba'in sannan na saman yana da matuƙar sanyi kamar kankar kankare ne sannan kuma na kasan yana da matuƙar zafi waɗannan maganganu ne na tarihi ba mu abin da ya gaskata mana su ko ya karyata mana cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko to a nan wurin ubangiji su subhanahu ana da yace ya ya saukar da ruwa bai bayanin mai sanyi ne ko mai zafi ba ya walwalar da wani da cikin kasa bai bayanin mai sanyi ne ko mai zafi ba amma dai kaddara ruwa ne wanda yake mai da shi ba sanyi ba zafi a ce gaba daya an bude ko hukun sama ko wani ya fito da kasa ita sun zai halaka duniya da wadanda ko da ba yin zafi ko da kuma ba mai kankara ba ne falsafal mawa da amin kakkudu al'amari ruwa ya haɗu gaba ɗaya kan al'amarin da an riga an tsara shi ko an riga an kaddara faruwar su cewa zai faru lokaci kaza wanda kuma ya kaddara faruwar su shine ya kaddara al'amuran ubangiji subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi وعملناه على ذات ألواح ونصر فجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مرتجر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مرتجر وبنجد وحملناه سيبقى تلتشي النبي عليه السلام ala zati alwahi a bisa da jirgin ruwa ma'abushar katako ne domin alwa da'i ne allahu allahu ne dukkan itacen da bayan an tsaga shi babban itacen da bayan an da tsaga shi aka fere shi ta yadda a iya yin amfani da shi tsawon wajen yin benci ko wajen yin kofa ko wajen yin zirgin eh, ruwa alwa da haka allo irin namu ne gida wanda ake rubutu a kai ma ke ce masa allahu guda ɗaya kenan alwa ya zanto alluna da haka idan kace allahu guda ɗaya kenan ta katako guda ɗaya idan kace alwa ya zama mai wani za ta alwahi wato ka ga nuna jirgin ruwan da ake da da katakwa ne wa dusur lafazin dusur jam'i ne na disar disar bisin a disar kuma kusa daga addasmu akan ce dasara yadda yadsu dasran addasru kuma wato shine addabu bi shidda tun ba da karfi dan saboda ita ko sai da karfi ake tun kuɗa ta yasa addasru wato za ta alwahin ma sai raka ta kwaye wa dusur da kuma kusoshi don ka ta aka da raka ta ko aka buga kusa dan wannan ka ta kuma yake wancan da haka aka yi dangin da annabi ruwa ne salam shine hamalna wa ala zati alwahin wa dusur tanjiri bi yi dan jirgin ruwa a larabci ta mace ce ba namiji bane inda larabci inda a hausa ne sai muke yin ba ma larabci ne da wato idan ka tafi fasara kuma sai ka ce ne idan kana hausa fasara hausawa wato jirgin ruwa yana tafiya dan idan ka ce tajiri jirgin ruwan tana tafiya ta kai gwaranci a wasu kai kuma sako kake isarwa na alkur'ani so ake ma'anar ta shiga zuciyar wanda kake fadawa sai ta fada maka da yaren da zai shi ne dan karin bayani sai ka ce to amma a larabci jirgin ruwa mace ce amma mu a wasu namiji ne shi yasa za ku ji an ce tajiri saboda jirgin ruwa mace ce amma an mun ta fasara wato yana tafiya amma dole mu karanta aya ta jiri in yi fasara kuma yana tafiya bi a ayyuni na karkashin gudanarwa mu sai muke mutum tana tafiya da gwamnatin bi a ayyuni na karkashin gudanarwa an gane ko karkashin kulawar mutane shine a ayyun jami'i na ayyun ai bi mar'an minna ai mahfuza ma'ana tsarariya ce ita zai ruwan ko tsararre ne zai ruwan kararre ne karkashin gudanarwar ubangiji ta ala ya tafiya jaza'an liman kana kufur wannan sakamako kenan liman kana kufur ga wanda ya kasance an kafir cewa abin da zo wato hallaka mutanen sakamako ne na karramawa ga annabi da a cikin dajiyar shi da imani shi sakamako ne na kayyatawa da aka yi ba za ka sakamako ga wanda ya kafirce ba don ana maganan tsare jirgin ruwan shi ne ya zama sakamakon to su ga bari su suka ji cikin jirgin ruwan goma ne ne a sakamakon tun da ko tsare jirgin ruwa ya zama shi ne sakamako to wani irin sakamako mai kyau ko mummuna mai kyau to idan sakamako ne mai kyau ga wa nan ga wanda ya kafirce ko ga wanda aka kafirce masa shi ne liman kana kufir nan ba liman kana kafara ina ba damu wato sai mu ne sakamako na karramawa da girma ga wanda aka kafirce masa sai mu karrama su sun kafirce musu mu ko mun karrama ina ba damu a nasa ai ko gure ku intisaran liman kana kufir aka halakar da su kafirai din dan a taimaki wanda aka kafirce masa wa huwa nuhu alaihi salam shine annabi nuhu alaihi salam wa quri'a kufira bil bina'i al an karanta kufira wato ta hanyar al bina'u al fa'il ba al bina'u al maf'ul ba kenan liman a an karanta suka a wata qira'a liman kana kafara bil bina'i idan an ce liman kana kafara sai ya kafara wato halaka da su jirin su sakamako gare amma da sun kofi kofira sakamako ga da aka kafa ce masa shi ne tsere da shi da kai su sai to annabi ruwan ba zai yi duka wani da wa'azi ya yi addu'a irin ta annabi nuhu ba irin wannan annabi nuhu bai yi wannan addu'a ba sai da ya dauki lokaci sai da ya dauki shekara 150 yana wa'azi ba su ba duk da haka da yi mummunan addu'a ba sai da Allah ya masa wahayi wa uhiya ila ruhin annahu lan yu'min min qawmika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yafalun sai da aka wahayi da wato daga yanzu ba wanda ka samu ka samu ba ragowar wanda ya kara imani lan yu'min min qawmika illa man qad amana da ka fala tabta'is bima kanu yafalun ka dinga samun damuwa abin da yake aikatawa kar ma ya dame ka kar ka sa da mara su imani na haka wasu ne kulka biyu a ayyuna wa wahayina wa la tuqatibni fil ladina zalamu innahum kai mijojin ruwa ta hanyar umarni ta wahayi da kar kuma ka ce mana komai game da kafirai wai me zan yi musu me ba zan musu ce game da mu kan ce ba za ba sannan ya daga hannu ce rabbi la tazra ala al-ardi kafin hayya innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara shine fada'a rabbahu fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir yake rayu ubangiji ya yawo ubangiji to ba mu karfi na ta kuma an fi karfi na taimakon da za a yi masa a nan wurin shine su suna kokarin halakar da su ko suna kokarin halaka ɗan kaɗan ɗin da suka yi imani domin Allah ce wa ma amana ma abu ɗan kaɗan da suka yi imani da su kafin illar kafiri ba wai zai kafirce wai kuma yana son kowa ma ya kafirce kuma yana son kai da kai imanin masu kafirce ba zai taɓa kyale ka ba ka tafi kan ka'adar da kun dinku waliyadini kai na ta ne in yi nawa alama iwalo ala makanikukum inni amin ku je ku tafazo da ku yi ta ibada na abin da kuka yi da shi ma zai tafazo da ibada da kuma kan abin da nake yi duk da ya tabbata baya shi ba zai da wannan shi so yake wai dole sai ka bar gaskiyar ka ka dawo kan matansa sannan a zauna lafiya in ko ba haka aka yi ba to kai ɗan tashi hankali kusa mutane na gurbawa abin suka ce da shi da nukuri jannaka ya shu'aib والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا sai mun kore ta daga nan garin daga alƙalin mu kai da wanda suka yi imani tare da kai ko kuma ku dawo cikin addinin mu kaga kenan babu wani sassauci ko ku dawo cikin addinin mu ko ku kore to haka duk wanda suke kan fada ba za su taɓa dawo a cikin sa sai kenan su su nasu a sai dai mun ne a daina naka a zo a yi nasu to ga kuma adalci shine ne na dauka akan gaskiya nake idan an tambaye mu zance ce kowa da yadda ka gina kai ma da ka dauka akan da kai kake idan an tambaye ka in son samu ne kowa da yadda ka yi naka to amma tun da mun sha bamban to kamata yin su kowa ya faɗi shi kowa ya bayanin na da dalilansa da hujjojinsa su kuma jama'a sun shiga wata hujja sun fi kama hankali wata hujja ta tafi dacewa da daidai in ta ka ce su bi ka in ta wace su ne to wanda yake kan bata ya kan bata baya dacewa da hankali wanda yake kan barna ya san barna ba ta dacewa da hankali to da haka idan za a yi wannan ya san shi ne a ƙasa ko a daɗe ko a juma ko ba daɗe ko ba juma shi ne a ƙasa to yaya zai idan kire fa da ƙasa sai ce a yi zai a dole kowanne sai dai nashin dandanshi shi nashin aka samu ana yi iyaye da kasa wai ko na kan sabo ne ne shi ne da tsaddi wanda in adalci zai ce ce to jama'a bai da ni na ce musulunci ne shi ma ce ni na ce musulunci ne shi ma ce ni na ce ce to kamata ya yi kowa ya faɗi nashi da dalilan ko kuma da ba ku da ma wannan ko ina abin da ahadu sunna cikin so yau a kyale kowa ya faɗi nashi da dalilan idan sai jama'a su gamsu ta fuskar dalili ba ta fuskar an razana su an zage su an ci mutunci su an fi dalili to to amma sun san cewa idan za a yi bayanin dalili ko shakka babu duk inda bid'a ta ba ta dalili ko ba ta da shi gaba daya ko kuma mai rauni ne kaga mai rauni kuma dubu ka adami samuwar ta kamar babu shi don za ta samu duk duka yana da dalili to amma dalilin sa daidai da babu yake tunda ba mai karfi bane da dalilin sa mai rauni ne ba zai iya sumowa a guje ya ci karo da dalilin ahlus sunna ba da in suka yi karo to kamar kwai da dutse a sai aka wannan karin ba akwai wanda zai da haka dai wato tafarkin gaskiya yana buƙatar hakuri a nan da yamma muna addu'a ba kana fara sai da kira ku sai nan to ka kuma da da wani ko ubangiji subhanahu wata ala da su kuma ubangiji ala ya taimake shi ya kuma kan kalmar tadriji ayyun lafazin ayun kamar yadda nake jam'i na ayun akan yi jam'i ta kan ayun to a nan gudun ne dukkan malamai na salaf sun daga kan sahabbai hatta ai hatta bi da dukkan wani magabaci da ta sani a tarihin musulunci abin da zai fassara maka shi sai ce wato jirgin ruwan na gudana karkashin kulawar mu wato ubangiji ne zai bar jirgin ruwan kariya sai da ba zai dole ba to a nan gudun mai a kai shi ko ai yi tawuni. domin a'ayuni jam'i ne na ayin ayin kuma irin ke sai da kuke jirgin ruwan na tafiya a cikin idanun ba shi da jirgin ruwan kuma ya shiga ido ya yi in ko har ka fassara cewa abin da ake nufi da tajiri bi ayin na gaba ɗaya zama suna nufin karkashin kulawar mu to kayi tawili abin da kake hana mu yi yayin da muke son mu tabbatar da wani abu shine sai ma kuma ka fada cikin haka dan gida zai ke yi tawili to a nan gudun yadda za ta bada ansa ne tawili dukkan malamai sun yarda shi tawilin da ake jayayya a sa ba ne tawilin da yake masa suke masa da cewa farkon lafzi an zahirihi al-mutabadir minhu ila muhtamalin marjuhin li dalilin yadullu alayhi kawar da lafazi daga zahirin sa da aka sani zuwa ga wasu ma'ana ba kuwa wadda ga ta saboda wani dalili da ya tilasta yin ashe ce kaga tawili abu guda biyu ke bukata abu na farko ka cire lafazi daga ma'anarsa da aka san shi ka ba shi ma'anar ne wata ma'anar ta ruwa ina fata mun fahimta menene yasa ta haka wani dalili da kwara ya sa dole ta haka a ce dukkan tawili yana bukatar ne dalili idan ka kautar da lafazi daga ma'anarsa da aka sani zuwa ga wata ma'ana wanda ba ita ba ta hanyar wani dalili to wannan tawili ne tabbabi a wurin malamin musulunci amma idan ka kawar da lafazi daga ma'anarsa zuwa wata ma'ana ba tare da dalili ba wannan tawili ne ba ta gabbe ba ina ba za mu wanda fata fata ba ta gabbe ne ba za a kalle shi sannan idan ka kawar da lafazi daga ma'anarsa zuwa wata ma'ana daban da dalili amma dalilin mai rauni haka shi ma wani tawilin ba karfafi ba idan ka kasa sai ga da sakamakon yau da ka tafi tawili ya kusa kashi nawa shi kuku kenan ka kautar da lokacin da ma'anar da zuwa ta sabon ma'ana saboda wani dalili ko kwara wanda ya zama tawili karfafi ka kautar da lokacin da ma'anar ta zuwa wata ma'ana saboda wani dalili amma ba mai karfi ba wanda ya zama tawili wanda ba za a karɓa ba ka kautar da lafazi da ma'anar zuwa wata ma'ana ba tare da wani dalili rawi ne na kayan dalili ka ga nan gurin sun yi sabani ko kuma ba ga wani ba domin kawunan da ahlus sunna ke tabbatarwa ba irin sanarwar da yan bid'a suke ba sannan kawunan da ahlus sunna ke inkari ba wai tawilin ne da kuma inkarin tawilin wanda da ma san abin zamani su ba tabbaci bane wannan magana tana da matukar muhimmanci kan tawili saboda dukkan bid'a da ake yi ba inda kike ka kowa kai ko da yi da yi ko tawili tun da aka fara bid'a ba ta da babban yi da tawili da duk zuwa ne da shi da yake da wani tawili ma ya kuma da ya subhanahu wa ta'ala ne da ya yi ya shi a tawili kuma ka ya shi ne tawili ko to ai na da tawili da tawili ya rina me ne dalili na dalili ko ne dalilin da kuka yi da to sai in kawo dalili sai in kawo dalili idan wannan da dalilin yi ne mutum tafiya wannan da dalilin na wannan ba duk da dalilin su ne mutum tafiya to kawo ne ya zama karɓaɓɓe kenan duk wanda dalilin su ne mutum ba karɓaɓɓe ba kawo ne ya zama ba karɓaɓɓe kenan to dalilin karɓaɓɓe a wajen ma ba ni ne zan karɓa ko in karɓa ba ba ne za ka karɓa ko ba dan in za mu haka zai so kai sai ma za ka so kanta wanda wannan na yi yin kasara sai mun musu ba tare da mun samu ko na kai don kun ma su na ce za ka kayar da mun ma kayar da ke saboda ni na san da kan nawa kuma kasan da kan naka to in nan ta da mahan gata ko ma na na ko na karba kai ma ka ne ma ka na karba ko na karba mu dauki ma auren ka habbe wurin ka na karba mu dauki ma auren ka da ai ta ji ta yi ko na karba ko na karba mun da mun yi tafaki a gurin mutum sai ne Umar Usman Ali سعد بن ابي وقاص جابر بن عبد الله بن انس بن مالك عائشه ام سلمه عبد الرحمن بن عوف بن مثل يجب ان تبرزون من الجميع اتفاقي على حسن البصري ربيعه بن عبد الرحمن ربيعه بن عبد الرحمن دوالي الجمهور كان يجب ان امام مالك امام الشافعي امام الامام الجمهور كان يجب ان من كان مؤمنا مما ان كان ثلاثه يعني لو مؤمنا مما نكان مما نكان وتجمع امر dan mu tawurin ma zai zama kasance tawurin ma zai girma su da aka zama na ga wannan duk a gane amma in za a yi amfani da ma'auni na son zuciya na shiga cikin lamarin ko ma in za a yi amfani da son zuciya na iya shiga cikin lamarin to duk mun da nan na ga wani ba wani wani ba kuma wani a sahabu tabi'i to ai zamu da kuma wani sahabu tabi'i dukkan maganganun da suka a addini suna haddace suna rubuce idan da yake bukari da abu da wani da yake bukari wannan jami'in abin da ke cikin hadisan manzon Allah ne ba ne abai ba su da yawa akwai su maganganun da ba su da yawa amma su ke tattu ne hadisi sun yawa amma idan ka dauki al-musanna na Abu Bakar ibn Abi Shayba maganganun sahabbai ne idan ka dauki al-musanna na Abdul Razzaq al-Sanani maganganun sahabbai ne idan ka dauki littafin ibn hazm wannan ana daukar a matsayin wata zakira ce ya kawai sahabatu tabi'in kamar ta manzon sahabbai da tabi'ai da sai mu ɗauki wannan a ma'auni sannan mu ɗauka wa ɗauki gaba irin su jami'ar bayanin ilmi wa fadlin na ibn abdul bar da malamin sa bai tabi'i sannan idan ka ɗauki at-tamhid na ibn abdul bar shanin da yawa muwafanin wa malik cikin jiji su shi ma maganganun sa bai ga sunan ba za su tsirgu ba cikin maganganun to kaga anan wurin sai mu daddan ko wadannan littafan sai a baje sai a faɗa cikin kowace matsala ta addini sun riga sun faɗa ka mu na ba dan bai da kai ne haka zai ga mun ta addini cikin ruwan sanyi amma wani kar za a kare addini ko yawa a ayatul ni fassara ta ko wayewa a hadisi manzo Allah fassara ta ba za mu koma mu ga fassara wa kuma za mu fara kan cikin da haure ne kuma wanda cikin na farko dole mu fara fassara ta ko ta wa ta cikin sannan ne dole ka tantance wani jini dai idan mun dora kan jini ba za ka fasar da daga dama a yi fasar da daga dama ke fasar da zaki da manhajin a yi fasar da zaki da manhajin da ta zaki da bid'ar ka ko wato ce duka wannan ma da ta zaki da kungiyar sa ko bid'ar sa ko mai tsinsa amma idan muka ce kun ba da wannan mu koma kan su ne ku ce mun kuma na sahabbai da tabi'an da zuciya akan wannan muke da cewa dukkan wanda yake da za a tattauna da dukkan addini ba mu cika sa ko wani magana ku ɗaya da shi biyu ko ya zanto abin da muke ko kuskure ne mun auna a cikin sahabbai da ya mun kuskure ko mun shirya da gici da barin da kuma zuwa Allah ko ya tabbata abin da muka auna wanda muke faɗa din ne shine shugurin sahabbai da tabi'ai ya nuna kaga sai mu ƙara taurarewa a kai duk irin da za a yi da mu muna amma tun da wannan hanyar tana da dogon amma kuma ita ce da juriya kafin tsawon hanya duk tsawon ta inda yake za ta so gida to ita ce menene ba hanya duk gida ta in ko gida za ta kai ba bai rufe ne dan nan ka ta ka dawo to abin da ya wannan hanya ta zama doguwa ita ce hanya ta take gina a kan karatu shi kuma karatu ba a gadan sa karatu na wanda yi ne komin ba na malamin mahaifinka bai isa ya tura ma karatu a cikin ruwan sha ba a cikin wata randa ko huta ko kula ko wani tugu a gida ka fanka da kira ne duk abin da ake faɗa ta ɗan da ɗan huda na ne ƙarya ne yurka ne ne laifin ilfata zai ne kuru kana abi inna malfata mun ne kuru ha ana da ne ba jarumi bane wanda zai ce baba na ya zama kaza baba na ya zama kaza da wanda zai ce ni ne na zama kaza ba a shan karatu a ruwa ba a cin a cikin nama alguda da ko kawo hudu da ba hausa ke babu wata aya wanda zai za a dubi na da a nan za ka rubuta kaba dubu ka haddace qur'ani kai kayi yana jinuwa ne akan ka karanta kai da kanka to ka ga dogon hanya shi karatu ba a da wannan sun shi karatu ba a tsariyarsa yanzu yanzu na idan na ga ma sai a rubu bari da in ka gada ma sai a rubu bari riga ta kuka ta yi ado ka sanya wani riga ka sanya zubba a ka sanya rawani ka fito ka hau yake waɗansu su rubuta ka suna maka murnin su na ƙarya a ta ne man ko ne ga yakin gari ko sarda ke yayin gari kuma duk ƙarya ne kawai da gudu suka ka je ka cika sauran ka dawo kai an rota ka cika so ka dawo kai an rama ka cika so ka dawo kai an yi ka sawa da agogo da hula har ka fi wanda ka ana aure ka iya karyawa duka ne ka dawo su ba gane amma in yi babu yadda za a yi kinsayyar ka ɗauka cewa kuma wato ainihin wani ba za a gane wallafa sun taro maka ba a tsayin ini ya akwai ta akwai su in babu shi kuma kaunar mahdi saboda haka in dai za a bi wannan hanya ko shakka babu ita ce hanyar da za ta kai mu gaci in ko ba za a bi ta ba to za a yi ta rudani ke sai ta in gida ba ta san zuwa nan so su kawai ko a sallama musu abin da suka faɗa tunda iyayen su sun ga faɗa malamin su sun ga faɗa kai kuma ka zo daga baya sannan ka faɗa to shi kenan ka sallama musu shi kenan su su ne sai kuma kai ne aka fi akan haka an koyi ilimi ba haka har ibn bari mu kara ba ji da yayi kaga anan gurin tawilin da ahlus sunna suke anan gurin saboda magana bai ta ga har suka fara ayat da mun kan wala kad taraknaha aya wala kad taraknaha hakika mun bar wannan jirgin ruwan don ha da jirgin ne hudu ila safina ayatan mun kare ta a matsayin aya ko mu'jiza ga wanda zai baya fa hal min mudakkir shin akwai masu daukar wa'azi akwai masu tunani da daukar wa'azi ayyuka mutadin muta'idin biha akwai wanda ke ɗauka wa'azi daga cikin gargaɗi shi ne fahal mai da Allah ya kai ka na azabi wani ne yaya azaba ka ta kasance kuma yaya gargaɗi na ya kasance na ce muku nuzur jam'i na naziru naziru yana zuwa a matsayin mai gargaɗi yana zuwa a matsayin gargaɗi shi karan kansa al-inzar ana kiransa naziru shine fa kai kana azabi ya azaba ta kasance wa nuzuri da dangin gargadi da na aiko ga mutane wala kad yasarna alqur'ani lil dhikr hakika mun hore alqur'ani don suna da mutane sahalnahu lil ibdi mun hore shi dan haddace shi ah, fa min mudakkir shin akwai mai daukan wa'azi din mala ta yawa in kana tafira kanu ajibatan falaysa bi'adil min alqur'ani jirgin ruwan annabi nuhu duk da abin mamakin sa ai abin mamakin sa bai kona alqur'ani ba Allah zai yassara na fadal kirbi wanda muka hore shi dan hadda cewa ma atadammuni bi jami' ma'lumat tare da cewa ya kunshi dukkan dangin ilimi wa tashabuha wal jazana wal rawa wal kasra gashi yayi kama da juna wata aya anan ya kama da wasu wata ya kama da wal jazana da kwarin ma'ana ba rauni ba wal rawa da ban kai wal kasra da kuma yawa قال سيد بن جبير ليس من كتاب الله ليس من كتاب الله كتاب يقرا كله ظاهرا الا القران سيد بن جبير cikin tabi'ai yace duk cikin littafin da Allah ya saukar ba littafin da ake haddace shi gaba ɗayan sa in ba abin da yake yawanci mabiya annabawa da suka wuce annabawan da suka rubuta littafi ba su haddace littafin annabawan nasu annabi ne ke haddace littafin sa ba ka iya ma'ana ko dai ba a samu ba gaba ɗaya ko kuma adadin da aka samu sun zanto akwai lura yan kaɗan ne su ga an lissafa ba su suka yawan su amma alqur'ani to kaga ba za ka iya lissafa hafizan qur'ani da ke nan kanu ba وقال غيره لم يكن isra'il wa بني إسرائيل وإنما ولم يكونوا يقرؤون التوراة illa نظرا wato annabawan banu isra'ilawa ba ba su littattafai da mutanen su ke haddacewa ba kuma ba wani su banu isra'ilawa ba sa iya karanta su sai ido na gani ido gaira musa in ba shi annabi musa din ba wa harun da annabi harun dan uwansa wa yusha ibnu nun da kuma yusha ibnu nun wanda almajirin sa ne wa wajen alaihi wasallam da kuma wajen wanda suka karanta littattafan su din wa min ajli zalika bi uzair da haka suka fitar da shi uzair dan lima كتب لهم لما كتب لهم التوراة عن ظهر na حين أولد domin lokacin da a taurar da ke wajen su kofin ya kone sai uzair ya rubuta musu da ka to wanda yasa suka fito da shi har suka allantar da shi ko suka ce dan Allah ne يسر الله تعالى على هذه الأمة حفظ كتابه ليذكروا ما فيه أما أن يا هوري الأمة النبي صلى الله عليه وسلم حدث لسافر سا دلت كنتوا عزيزة كالكلمة فهل من مدكر كما قوم يتوقع الله أي من طالب خير وعلم فيعان عليه ثم أقوم ينمى علم أقوم ينمى الخير لكسنا القرآن أتونيكيش أكون هكا إنياني ما وكرر هذه السورة وكرر في هذه السورة وكرر في هذه السورة للتنبيه أما فهل يمد جهة من السورة دنجم هنبي والإبهام على أنها أعظم من آية من من من, من آية كسة وذكرت بعدها لكونها واضحة سائرة المفعول وأنت مهلين ديننا ومن كسان قال سواء آية a gurguje abin da yake nufi a nan gurin an mai da shakar mafi halin muddakar a cikin wannan sura da yawa dan jan hankalin mutane da gargaɗin wato dan cikin sura alqur'ani shine mafi girman wata aya da aka saba saukarwa a ban kasa sama da dukkan wani jafi da ya wuce a baya ina ganin da ba ku kuma da yin da aka nan gurin idan yaso mu kira sallah da ko mai sallah abin da muka faɗa da mu dai Allah shi ba mu lada sannan ko kuskure Allah shi ya ta mana ta kashi ne zuwa insha Allah sai mu dora inda muka ina faɗa abin da yake ne abin da ya ce manzo Allah ya ce ku ladabtar da yayin ku akan son alqur'ani da son manzo Allah da son iyalan gidansa to kai kuma ka ce babu inda aka ce a suwan daga cikin alqur'ani na farko dai kai hadisin da kuma babu yi kaga mun kula da farko hadisin ka yi na biyu um, ba an sa hanyar maka ba amma lura da abin da ta rubuta a cikin tambayarka wato na tinka sanin hanyar da za a so annabi don ina da taron nassoshin da suka nuna masu annabi amma magana ce tun lokacin da nake ce magana ce shi ilimi ma'ana ubangiji subhanahu wata'ala ya titi ya ce mana ku bi annabi sama da ya mana su saboda ba dukkan wanda kake so da kake wa biyayya domin da ya maimaita maganar so a cikin alqur'ani irin yake maimaita maganar biyayya to da sai su ɗauka son kawai ya wada su kuma son kaɗai ba zai cika aljanna ba son kaɗai ba zai cika aljanna ba da nan abu ya so amma ko makomar su mai da manzo Allah ya faɗa da kansa makomar ta su wuta sun da yi imani ne sun da yi a mintin karfe da Abu Talib ya a duniya zai mutu manzo Allah na cewa ya anni qul la ilaha illallah kalimatu ahadu laka biha inda Allah amma gefen sa ga abu da da shi da waye suke ce masa a tarzu ba millin da abu abdul mubal a tarzu ba millin da abdul mubal ma'ana da ba da abdul mubal kada ba ba da fara na amma yake ne ya dan ibe to duk san da kake wa annabi in baka bin ka wannan san ba zai maka amfani ba dole abin da zai amfane ka shine so wanda ke tafi da biyayya so wanda biyayya take gaskata shi domin so da awa ne amma biyayya take take gaskata ne so din duk lokacin da kai kace kana san annabi amma ya zo ayyukan ka na bid'a ne kai ya take baka san annabi kana san wani ne sama da shi duk kan bid'a yana kai shi sama da annabi domin ya yarda da annabi ya ce kaza cikin hadisi malamin da yake kaza sai dai annabi ya hakura dai sai shi kai dai da mulki da kuma yan bid'a suna da cikin mulki wallahi ba wai dan tsabar san annabi da suke mulki saboda in sun tabbatar da malamin annabi na shi wannan zai samu shi amma idan suka rushe na annabi to ranar da suka zuwa su rushe za a ce a so ba yawa annan wabar da nabi to da haka ce suka jawo na annabi dan saboda na shi samu shi abin da nuna maka haka ka kalli um, gidan kadiriya maulidin da suke da aka ce maka maulidin annabi yaro da maulidin da ake da an ce da shi ne. bai kadiriya wanda suka gina ma asali ma suna yin maulidin annabi gidan kadiriya ba sai a bai duka a wasu gidan ba amma mulki bi kowa kadara suna suna dukkan mu ne su zo ranar maulidin annabi to amma ranar majalis a bukatar dukkan wani muridi don yin da lafi kakai da waɗansu ƙasashe ma da sun zo a cikin wata kuma gina ma duk ɗan gida wallahi yadda suka kwanci da zuwa ta sanne ina faɗa muku wannan karar dan wato na ja baki na yi wata lilan guda ne wannan shi ne gaskiyar labarin amma sai ke kare kici a wakiya annabi a wakiya annabi kuma abin da yasa suke damuwa sun ga suna faɗa wa ƴaƴan suna faɗa wa kansu ta ma sun zurkare kansu wani ne da zuwa rashin da sun samu wajen shekaru wajen goma da ahalin suna bai sai magana ba a rediyo a ta sai an goge an danye an yi editin an shashare to amma za ka ruwa lokaci wanda ahalin suna za su yi magana a rediyo a ta haka da kuma duk wanda suke cikin ba mai kara azumi da shekara da suna musu ƙarya da mata da yara da suke kowa da yara ita ba wannan fadan da suke fada ne na kayan su kana dole ka kyale ta ta haƙaura wajen haura ta fallasa mata jini ba da dare ba ku inda ke amma in ƙarfi ne ka haura ka haura kuma ba ta haura ba fa zai ci gaba da an tambaye dai idan mun ci gaba da an ya ba da abin nan kawai wannan wani da yake nasiha cewa abin da zan karanta ba wai dan abin ya tafi nan masallaci ba dan ya tafi da dama da cikin masallaci yana magana ne akan da yawa daga cikin masallacin ahlus sunna sai ka samu cewa a wani lokaci wato akan samu kurakurai a cikin harkar sallah akan samu kurakurai masu yawa yake na nasiha kan cewa dan Allah in dai muna son mu gyara masallatan mu to ya kasance an gyara kurakuran da suke kira sallah wanda wannan nasiha ce ta fi su lalle a kowane masallaci lalle ne dan kiran sallah ɗaya daga cikin manyan ayyuka to amma akwai tantanta a cikin sa yadda zumunci ke da tantanta a kiran sallah yake da tantanta abin da ke yin tantanta kara a cikin kiran sallah adadin ne na sahabbai suka yi mafarkin an koya musu da ake kiran sallah daga cikin sa akwai Abdullahi bin Zaid ya ruwa ya karanta manzo Allah ya ji lafazin ya karanta su daidai ya iya amma duk da haka sai ce je ka koya wa Bilal ya annahu an da min ka sauka dan Bilal ya fi ka sauki ne kiran Allah ka je ka koya masa shi ya zama shi zai yi ba sai da duniya a farki din ba kada kin kanta saboda haka lalle mu ce da limanci kiran Allah ko kan kanta a cikin kuma yana da cikin abin da ma zai nuna wato addini ake yi sosai ba gargajiya ake ba shine idan ana dora a kan amma kun san da da limanci a gado kiran sallah sallah akan gado ko me gado su wannan gargajiya ce tsara a ah, limanci da kiran sallah da kowane abu na addini da yake dubawa saboda haka wannan wajibi ne kan da ya kamata mu lura da shi akwai ayyuka na addinin musulunci masu tsari yawa idan ba su tunta a wannan bangaren ba zan tunta a wadansu bangarori da daban sai ga mutum a kowane bangare ya tunta ubangiji subhanahu wataala ya ba shi lada a wannan wata mace tarar masallaci take manzo Allah ya tabbatar mata da aljanna hadisi Abdullah da Abbas sun san shi tarar masallaci ta zama mutane su dauka tarar masallaci kawai ba kuma bane amma ya tabbatar da cewa yana jin jiki saboda sharar masallaci ko tsaftace da haka lalle ne ne ya kamata mu lura da wannan kiran sallah limanci ko mai mu tsora shi da tantanta ba bisa ga wani abu daban ba tantanta kiran sallah abin da aka so ya lafazi daidai da kuma sauti don sanarwa sauti sai da ko ba wutar lantarki sautin zai gane sa sai kuma abin da shafi neman su kuwa iya karatun alkur'ani da kuma sanin abin da ya shafi sallah din wanda sallah ba ta gyaruwa sai da su Allah ya tsare mu